Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 625 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Nijar a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke kumasi. Kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a sashen hausa.com ko kuma hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau litinin 29 ga watan nan na Oktoba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko dai ga kanin labarin. Al'ummar kasar Indonesia na cikin juyayin ɗimbin rayukan da aka rasa a sanadin faduwar wani jirgin saman fasinja a kusa da Jakarta babban birnin kasar. Dubun dubatan mutane sun halarta a birnin Pittsburgh na Amurka don yin addu'o'i ga mutanen da wani ɗan bindiga ya hallaka a wani wurin bautar Yahudawa. a yau ne kuma wani mutum da yake aika sakonnin bama-bamai ga fitattun 'yan siyasa da ke sukan lamirin shugaba donald trump zai bayyana a gaban kotu inda mai yiwuwa ne ya iya fuskantar hukuncin kisa tokanin labaran kenan game da kisan 'yan shi'a a zuba abuja rundunar sojan najeriya ta ce 'yan shi'a ne suka musu barazana zargin da 'yan shi'ar suka karyata. ya za a yi uh, mara makami a takin soja ya kai wa soja hari ai kaga wannan ma ba zai yiwu ba za kuma a ji cewa a najeriya kungiyar zumuntar matan ekwa ta ce za ta jaddada koyar da zaman lafiya ga matasa tun daga gida saboda za su san cewa ba kowane abu ne sai mutum ya rama ba ubangiji ya ce shine mai ramako A jamhuriyar Nijar kuma an shiga sa'insa tsakanin hukumar kwastam da motocin ɗaukar kaya al'amarin da wasu ke ganin zai shafi wanzuwar kayan masarufi a ƙasar ne babu gaira babu dalili. to ka san ai shi al'amari na Nijar ka san abu ne wanda maimakon ayi tafiya da kafafu sai ake taya da kai kamar kowace ranar litini Yusuf Aliyu Harande na tafar da shirin sana ilimi garkuwar dan adam akwai kuma tafar da wasu daga cikin ra'ayoyin kuma sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. rahotanni daga indonesia sun ce wani jirgin sama na kamfanin lion dauke da mutane fasinja 189 da ma'aikatan cikin jirgin ya faɗi cikin teku mintuna goma sha uku da tashin su daga birnin jakarta wani mai magana da yawun kamfanin jiragen na lion stufo furo nguroho ya wallafa hotunan tarkacen jirgin a shafinsa na twitter wanda ya hada da fasassun wayoyin zamani littattafai jakankuna da kuma wasu bangarorin jirgin wanda masu aikin ceto suka tattara daga cikin teku. Nugroho ya ce daga cikin fasinjojin akwai yaro ɗaya da kuma jariri biyu. Yanzu haka dai hukumar aikin gaggawar ƙasar Indonesia ta aika ƙwararrun masu ninkaya gurin don neman gaggar jikin da ya faɗi a arewa da tsibirin Java. Wani jami'in cibiyar ya yi hasashen cewa da ƙyar za a samu wanda ya tsira daga cikin waɗanda ke cikin jirgin. Duban mutane sun haɗu jiya Lahadi a birnin Pittsburgh na jihar Pennsylvania da ke nan Amurka a wajen tunawa da waɗanda suka rasa ransu a cikin harin da aka kai a wata majami'ar Yahudawa inda kuma aka hallaka mutane goma sha ɗaya. Ɗan bindigar da ake zargi da kai farmakin Robert Bowers ɗan shekaru 46 da haihuwa zai gurfana yau litinin a gaban alkalin kotun tarayya inda kuma yake fuskantar zargin aikata laifuka 29 ciki har da laifin nuna ƙyayya ga mutane wanda idan aka kama shi da laifin zai iya fuskantar hukuncin kisa wata ƙungiya da take yaƙi da ƙyamar yahudawa wacce kuma take nazarin ƙiyayyar da tashin hankali da ake nuna wa yahudawa tun daga shekarun 1970 ta ce kisan da aka yi a wajen bautar yahudawan shine hari mafi muni da aka taɓa kaiwa akan yahudawa a tarihin ƙasa amurka caesar sayok wani ɗan gani kashenin goyon bayan shugaban ƙasar amurka donald trump kuma wanda ake zargi da aika akalla sakonni goma sha uku ɗauke da bama-bamai zuwa ga masu sukan lamirin shugaba trump yau litinin zai bayyana a gaban kotu inda za a fara sauraron ƙarar da gwamnatin tarayya ta shigar a kansa Sayak ɗan shekaru hamsin da shida da haihuwa zai gurfana a gaban alkalin kotun tarayya da ke Miami a jihar Florida, inda babu nisa daga inda masu binciken gwamnatin tarayya suka kama shi ranar Juma'a kusa da motar ɗaukan kaya inda hukumomin suka ce a ciki yake zama. Yawancin tagogin motar an saka hotunan nuna goyon baya ga shugaba Trump. daga wani bangaren kuma an sa alamar tsana da hotunan masu adawa da shugaba trump sayok dai yana fuskantar zargin aikata laifuka biyar masu alaka da waɗannan saƙonnin bama-bamai da ake zargin ya aika zuwa ga muhimman 'yan siyasa na jam'iyyar democrat da suka hada da tsohon shugaban amurka barack obama tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden da kuma hillary clinton tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka wacce ta yi takara da trump a zaben shugaban kasa na shekara 2016 labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc wani ɗan majalisar dokokin ƙasar brazil mai ra'ayin riƙau Jair Bolsonaro ya lashe zaben shugaban ƙasar Brazil da aka yi wanda hakan ya janyo fargabar cewa za a fuskanci ci baya wajen maganar tabbatar da haƙoƙin al'ummar ƙasar da kuma musamman 'yancin faɗin albarkacin baki a ƙasar ta Brazil. Bolsonaro wanda ɗan jam'iyyar SLP ne ya lashe zaben da kashi 56 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa jiya Lahadi a zagaye na biyu na zaben da aka yi. abokin adawarsa mai matsakaicin ra'ayi fernando haddad na jam'iyyar wp ya samu kashi 44 cikin ɗari na ƙuri'un da aka jefa bolsonaro tsohon kyaftin ɗin soja ne mai ra'ayin 'yan mazan jiya wanda kalamansa da alkawarinsa da kuma halinsa suka sa ake kwatanta shi da shugaban amurka donald trump har ana kiran shi da lakabin tropical trump manzon amurka na musamman akan koriya ta arewa ya bayyana kwarin gwiwarsa akan cewa watan wata rana za a cimma burin ganin bayan makaman nukiliya na kasar koriya ta arewa a yau litinin ne stephen begun ya haɗu da sakataren harkokin wajen koriya ta kudu kan kunwa a seoul yau litinin inda za su tattauna irin ci gaba da aka samu a tattaunawa tsakanin gwamnatin amurka da ta koriya ta arewa bayan ta sa. da takwaransa na ƙasar koriya ta kudu liu dong-hun begun ya ce ƙasar amurka da koriya ta kudu suna da manufa ɗaya na ganin an kawo ƙarshen rashin jituwa da suke yi na sama da shekaru saba'in a yankunan ruwan ƙasashen. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu fara yada zangon ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda a karan farko rundunar sojin Najeriya ta faɗi abinda ta sani game da arangamar ta da 'yan shi'a a zuba Abuja a ƙarshen makon jiya inda aka samu salwantar rayuka. Amma ƙungiyar ta 'yan shi'a ta yi watsi da bayanin rundunar ta soji. Hassan Maina kaina gare ka. Cikin sanarwar da ya fitar, kwamandan rundunar garrison na hedikwatar sojan najeriya major general james miam ya ce abin da ya faru a ƙarshen mako a zuba da kenan abuja sojoji ne za su kai harsasai da makamai zuwa kaduna inda suka ci karo da 'yan shi'a suna tattaki kuma sun tara hanya ba bisa ka'ida ba general miam ya ce ba kawai 'yan shi'ar sun tara hanya ba bisa ka'ida ba ne amma har sun yi yunkurin karbar makamai daga motocin soji kana suka farfasa gilasan motocin faran hula da ma na sojojin ya ce 'yan shi'ar sun yi ta jifan sojoji da duwatsu da ma sauran abubuwa masu haɗarin gaske wannan yasa sojojin suka buɗe wuta don kare kansu kuma ƙarin wasu dakaru daga bataliya ta ɗari da biyu da abin ya faru a ƙarƙashin ikonsu su ma sun rugo inda suka kawo musu ɗauki eh, sanarwar ta ce cikin wannan yamutsi 'yan shiya uku sun rasa rayukansu kana sojoji biyu sun samu raunuka to ko su 'yan shi'ar me za su ce akan wannan zargi Malam Ibrahim Musa shine kakakin 'yan shi'ar a Najeriya. mu yau tsawon shekaru arba'in ba a san mu da amfani da makami domin cimma manufofi na addini ba don haka ba da za a yi wani da rana tsaka yanzu ya ce mana wai mu muna yin amfani da makami na biyu kuma su jama'an zubaɗin ai sun shaidu ne ai akwai bidiyo clips na abubuwan da suka faru na uku kuma shine cewa wato ya za a yi mara makami a takin soja ya kai wa soja hari ai kaga wannan ma ba zai yiwu ba ya kamata a in soja ce an kai mishi hari to sai a ce kuma da makami ne aka kai mishi hari amma ba da za a yi al'ummar mu sun taso tun daga sileja har sun zo zuba kilomitoci ba su tara hanya ba su komai ba sai ku zo ku ce sun tara hanya kuma lalle sun auka mana ne lokacin ma muna addu'an cewa za mu tuke wannan muzahara din kashe gari a ci gaba sannan suka zo suka buɗe ta don haka wannan magana da suka yi gaskiya cin gizo ne kawai a halin yanzu dai an ƙara ɗaukar matakan tsaro a hanyoyin da suka shigo ko fita daga abuja hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku. Dankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi, gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka. To a gaida Hassan da wannan rahoton daga Abuja kuma bari mu kada Jos headquarter jihar Filato inda a taronta na ƙasa da ta kammala a ƙarshen mako ƙungiyar zumuntar matan ekwa ta ƙasa baki ɗaya ta sha alwashin daɗa tashi haikan wajen koyar da zaman lafiya da yafiya ma matasa tun daga gida kuma a matakin iyali ganin halin da ƙasar ke ciki. Zainab Babaji gare ki. Matan zumuntar ekwa ta ƙasa da ƙasa sun kammala makon su tare da gargaɗin junansu yadda za su sarrafa iyalansu ta hanyar koyarwar Ubangiji don daƙile matsalolin tsaro da ake fuskanta a sassa daban-daban na duniya. Taken makon na wannan shekara shine yadda mata za su kasance da farin ciki duk da matsalolin da ake fuskanta a wannan ƙarni na 21. Na zanta da wasu matan don jin irin gudunmawar da za su bayar don shawo kan matsalolin tsaro da kasashe da dama ke fuskanta. Sunana Tabita Ubasi Guruza. Gaskiya mun koya kan yadda za mu kimsa gidajenmu mu yi halaye masu dacewa yadda za mu yi mu koya da 'ya'yanmu su tashi a hanyar Ubangiji da kuma yadda za mu yi mu taimake mazajenmu. A cikin komi shine mata su taimaki 'ya'yansu domin aikin shaye-shayen da ake yi bai dace ba sannan abokantakan da suke kan ajiya su ne suna rinjaye su shiga halaye daban-daban da ana kashe ah, an ce crisis sai kowa ya fita ko ya shiga ba sa tunani ko ne zai zama outcome din. Ita ma Hannatu Jugo ta ce nuna kauna ga kowa zai kawo zaman lafiya a ƙasa. Addinin Krista ba koya mana fada ba an koya mana kauna tun daga gidajenmu da mazajenmu za mu nuna musu kauna sabili da in mun ba da shawara za su ya karɓan wannan shawara su yi amfani da shi kuma 'ya'yanmu da suke ganin mu muna rayuwa da mazajen mu a cikin kauna su ma za su yi koyi da mu za su san cewa ba kowane abu ne sai mutum ya rama ba ubangiji ya ce shine mai ramako in ka tabbiyar da yaro tun yana karami in ya yi girma ba zai manta da shi ba yaron da ya fi girma a cikin gidan da ba a fada da kyar ka gan shi a waje ya je yana fada madam esther hayab shugaban zumuntar matan ekwa ne a nan jos ta hori matan ne da su wanzar da bishara wana sati muna koya mata murna a ciki azaba mu koya yara kauna sai aikin Allah. A cikin mako guda da matan suka gudanar da ibada sun samu koyarwa a littafi mai tsarki sun kuma yi addu'o'i don ƙasa ta zauna lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. a gaida Zainab da wannan rahoton daga Jos kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda hukumar kwastam da direbobin motocin daukar kaya suka sa kafar wando guda bayan da aka hana motocin fitar da kaya daga yamai babban birnin kasar. Ko me zafi? Sulaimu Barma gare ka. a makon jiya ne jami'an duwan ko kuma kwastam suka tare gwamman tireloli a tashar bincike ta ƙauyen kure da ke a tazarar kilomita 25 da birnin yamai yayin da suke kokarin isar da wasu kayayyakin abinci da na masarufi zuwa jihohi matakin da tuni ya fara daga hankulan 'yan kasuwa bisa la'akari da irin koma bayan da wannan al'amari ka iya haddasa wa harkokin kasuwanci kamar yadda shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga ketare alhaji yakuba dan maraɗi ya bayyana wa manema labarai mutanen mu na cikin ƙasa kamar difa zandar agades tawa don in suka yi karamcin kayan nan ko kuma akwai kayan ma da ba sa kawa san san sai su zo nan ya mai su saye su ga 'yan kasuwar mu to sai 'yan kasuwa musu ba su rosi ko facture sai su gama musu da kitans ɗinsu sai su je duwan duwan ta da wannan takarda ita suke bada ta wannan pass avant din kenan sai su ɗauki wannan pass avant kenan ko an tabbatar da cewa waɗannan kayan an biya musu kuɗin awu kenan ko duk kayan da aka biya ma kuɗin awu suna da incin da za su yi yawo a cikin ƙasa inda ya ƙasar Nijar ce to tun wancan satin litinin ne ko talata da mutanenmu na maradi suka sayi kayayyaki ba na maradi kadai ba don da suka zo kure duwan wanda ya gwadi fas avant sai duwan ta amshi fas avant ta ce mishi a ita ba ta yarda ba sai a mai da fas avant a mai da kaya can inda an ka ɗauko su ba a wucewa kamar amini duwan ta yi kuma ta lashe ita ta bada wannan takarda ta yarda a bada wannan takarda kuma amma ta ce wannan takarda kuma ta aikin da yasa aka amshe ta to aka ga akwai matsala galibin yan kasuwar da ke harkoki a jihohin wannan kasa kan yi sarin kaya ne daga dilolin birnin yamai waɗanda ke odar kaya daga kasuwannin duniya dalili kenan da ake ganin matakin na hukumar kwastam na iya shafar rayuwar jama'a a karkara. To kasan ai shi al'amari na Nijar kasan abu ne wanda ake tahiya kullum maimakon ayi tahiya da kafafu sai ake tahiya da kai kasan ai kamata yayi a ce in ma akwai matsala in ma akwai wata doka da za a dauka in ma akwai wani canji za a kawo cikin tahiya ko akwai wata matsala da aka gani ake so a gyara to ya kamata waɗanda abun ya shafa a kira su yi magana da su ko su ko su. yau inda an kire mu an gaya mana an ce mana ga saboda dalili kaza dalili kaza mai yiwuwa mu ma mu kawo shawara wanda zai sa a kewaye wannan matsala saboda a samu kasuwanci ya ci gaba saboda in an ka ce an hana wannan al'amari to lalle lalle na tabbata da gobe sai ka ji an waye gari ko maradi ko zandar ko difa ana kukan babu kaza ko babu kaza na nemi jin ta bakin shugaban hukumar duwan akan wannan batu sai dai hakata bata cimma ruwa ba domin daga ofishin babban daraktan ma'aikatar djd na ƙasa baki ɗaya an buƙaci in je ofishin duwan na yankin yamai inda shugaban ma'aikatar ya ce manyansa ba su bashi izinin ya yi magana da ni ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Sulaiman yanzu kuma bari mu za ku ɗa gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba wato ilimi garkuwar ɗan Adam. ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba. Jama'a ma sauraron mu da wannan la'asariyar litinin Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. a inda muke duba bangaren ilimi na 'ya'yan makiyaya da irin mawuyacin halin da suke ciki a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Alphonsus Okoro Igwe, ya zanta da iyaye, malamai da mahukunta akan abubuwan da ke ci musu tuwo a ƙwarya, musamman idan aka yi maganar ilmantar da 'ya'yan makiyaya. saboda haka bukun kaga biri ya gudu daga daji ya shiga gari to abun da biyo shi a daji fa yana da wahala to shine mu iyaye mu ba su karantar da mu ai mu ya kamata mu tsaya mu karantar da yaran mu kar a zo mu ba ilimi yaran mu ba ilimi kuma ga abubuwan da ya canja to shine mu ma muna so mu tsaya akan yaran mu su samu ilimi kuma gwamnati ya taimake mu ya tsaya akan abun amma kar a zo ashe yaran fulani ga su birkiti a daji ba ilimi ba komai hai wasa to ina amfani shi to shine mu ma muna tsoro kar yaran mu zama yanda muka zama sai kiwo kawai ba ilimi a dinga shushe mu to shine muke nema akan yaran mu mu ma mu tsaya tunda mu ba mu sani mun san wannan ilimi amfani a gare mutane to tunda mu ba ilimi ya kamata mu mu tsaya yaran mu su yi ilimi kuma a yi da mu suna na Yusuf Shaibu gaskiya ba mu da wani shi gaba game da ilimin yayan mu saboda ba mu samu yanda za mu yi ilmantar da su ba wato ita hukuma ba ta karaso wajen ku ba amma ba mu gani ba ba su kara kasuwa ba bayan da suke zuwa suke lura da yadda kuke gudanar da harkokin ku a fannin ilimantar da yaran ku babu yanzu ya abin ya dame ka man gaskiya bai yayi na yi fikira na yi nadama a kan shi ina so ban samu ba kuma ga ka kai ka samu ga yaranka ba su samu ba to gaskiya ne irin hakan din ne fa haka ne yanzu mecece mai fita kake gani to tunda gwamnati za ta ɗauka mataki akan haka da so haka a taimaka mana yayan musu makaranta to Malama Messi Omokwe ita ce mataimakiyar shugaban Nomadic Primary School Garke 2 da ke Okigwen jihar Imo. Ta kuma ya tsokaci kan kalubalolin da ke addabar su. It is a new school started last year. and we are just staying under a shell. Ta ce wannan makaranta ce da aka kafa bara kuma muna zama ne a ƙarƙashin bishiya ba tare da wata mafaka ba. Ɗaliban sun fito sosai, kamar yadda kake ganin adadinsu da na malaman, amma muna da ƙalubaloli da dama, ba mu da wani tebur na rubutu, ba mu da littattafai, ba mu da wani gini inda yara za su koyi karatu da kyau, ga kuma rana na gasa yaran. ban da waɗannan, babu kayan rubutu, babu allo, muna zama babu kayan aiki. Ta ƙara da cewa. We have only a mentor that has been helping us to bring the children and support us financially. Muna da wani bawan Allah mai tallafa mana da ɗan kuɗi da kuma wajen kawo yaran makaranta. abin kwata-kwata babu tsari idan ka kalle can akwai karamar rumfar da ake buƙatar iyaye su yi amma galibinsu sun ki suna cewa a arewacin ƙasar gwamnati ce ke gina makarantun 'ya'yan fulani makiyaya kuma ya kamata su ma a yi musu adalci saboda haka muna roƙon gwamnatin tarayya ta zo ta taimake mu tunda akwai yaran fulani makiyaya da yawa kuma gashi an tara yara rana tana gasa su A wannan makarantar ne na tunkari wani bafila ce Alhaji Bafiyo Abubakar wanda shi ma ya bayyana damuwarsa. Lamari da ake ciki dai muna so gwamnati da zo taimaka mu saboda kaga yaran mu ga sunan sun zauna ba wajen kilas kuma suna son karatu duk an turo su suna nan. Kuma ga yara akwai waɗansu wanda zai iya shiga firamare firi ko amma duk an haɗa su a kilas ɗaya da yara da babban duk wanda suka yi abin suna nan guri ɗaya. To abinda muke so gwamnati ya zo ya gina mamu wannan kuma ya ɗan ƙara taimaka mamu mu ga su an samu wajen guda bakwai to amma inda ake zauna a yi titin din kuma babu kuma ga su ba inda za a rarraba sun do sun haɗu a rana kawai suna zauna kuma ga ruwa wannan dai ya kamata gwamnati ya zo dan taimaka mu abinda muke so kenan ko me su gwamnatocin kudu maso gabas ke yi wajen ganin an magance wannan al'amarin akan wannan tambayar ne gwamnatin jihar Ebonyi ta amsa da cewa tun farkon shekarar nan ne ta kafa dokar tabbatar da cewa 'ya'yan Fulani sun samu ilimi daidai wa daida kamar yadda Mr. Emmanuel Uzo mai magana da yawun gwamnan jihar ya shaida mu. It was a law that we said to us that all the members of Yetiala should enroll their children into school. That no child should be seen uh, pushing car up and down. They should uh, leverage on the free education in the state to send their children to school. Mr. Uzo ya ce, doka ce muka mika wa majalisar dokokin jihar cewa wajibi ne duk membobin kungiyar Miyatti Allah su shigar da 'ya'yansu makaranta. Cewa kuma kada a kuskura a ga 'ya'yan Fulani Fulani suna kiwo ba makaranta. Mun umurce su su yi amfani da wannan damar ba da ilimi kyauta da muke a jihar su tura 'ya'yansu makaranta. Muna da kwamitin zartarwa a ƙarƙashin kwamishinan shari'a na jihar. Suna zagaya jihar domin tilasta wannan dokar, kuma tun da muka kafa wannan dokar, 'ya'yan Fulani makiyaya da dama sun shiga makaranta, kuma suna ƙoƙari. Bambanci a nan shine ba mu da makarantu na musamman da muka keɓe musu, saboda suna zuwa makarantun da 'ya'yanmu ke zuwa, kuma shi yasa muke da zaman lafiya a jihar mu. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka dakata. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Alphonsus Okoro Igwe, da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don zan miƙewa To gai gaida Yusuf da tawagarsa yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Sakonmu na farko ya fito daga Sufiyan Gumel Zangon Daura wanda ya ce, Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Matakan dakile rikice-rikicen jihar Kaduna da gwamna Nasiru ‘yan rufa ya yi abin a yaba masa ne tare da jinjina. Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sai kuma saƙon Yusuf M. Ramadan mai gombawa daga jihar Gomben, Najeriya ya ce, Assalamu alaikum murya Amurka. muna fata allah ya sa tura sojoji da jiragen yaƙi zuwa jihar kaduna domin tabbatar da zaman lafiya a fadin jihar kwalliya ta biya kuɗin sabulu amin summa amin sai kuma saƙon nazifin liman hussaini zuru shi kuma ya ce assalamu alaikum biya hausa muna taya al'ummar indonesia alhini bisa hadarin da jirgin saman su mai dauke da fasinjoji fiye da 180 yayi a tekun java Allah ya kiyaye gaba amin summa amin sai kuma daga ƙarshe muna da saƙon bala muhammad dambam jihar bauchi wanda ya ce assalamu alaikum biyu hausa hakika tura sojojin sama zuwa jihar kaduna domin daƙile rikicin jihar da gwamnatin najeriya ta yi ya yi daidai muna fata allah ya ba mu zaman lafiya amin summa amin a gaishe ka yanzu kan mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma wannan karan a takaice. rahotanni daga indonesia sun ce wani jirgin sama na kamfanin lion dauke da mutane fasinja 189 da ma'aikatan cikin jirgin ya fadi cikin teku mintuna goma sha uku da tashinsu daga birnin jakarta dubban mutane sun haɗu jiya lahadi a birnin pittsburgh na jihar pennsylvania da ke nan amurka a wajen tunawa da waɗanda suka rasa ransu a cikin harin da aka kai a wata majami'ar Yahudawa inda kuma aka hallaka mutane har goma sha ɗaya. caesar Sayak wani ɗan gani kashenin goyon bayan shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ne kuma wanda ake zargi da aika aƙalla saƙonni goma sha uku ɗauke da bama-bamai zuwa ga masu sukan lamirin shugaba Trump yau litinin zai bayyana a gaban kotu inda za a fara sauraron karar da gwamnatin tarayya ta shigar a kansa sayok ɗan shekara hamsin da shida da haihuwa zai gurfana a gaban alkalin kotun tarayya da ke miami a jihar florida inda babu nisa daga inda masu binciken gwamnatin tarayya suka kama shi ranar juma'a kusa da motar ɗaukan kaya inda hukumomi suka ce a ciki yake zama Yawancin tagogin motar da aka sa hotunan nuna goyon baya ga shugaba Trump daga wani bangaren kuma an sa alamar tsana da hotuna masu adawa da shugaba masu adawa da shugaba Trump. Sayok dai yana fuskantar zargin aikata laifuka biyar masu alaka da waɗannan saƙonnin bama-bamai da ake zargin ya aika zuwa ga muhimman 'yan jam'iyya na Democrat. da suka hada da tsohon shugaban amurka barack obama tsohuwar mataimakin shugaban kasar joe biden da kuma hillary clinton tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka wacce ta yi takara da trump a zaben shugaban kasa na shekara 2016 wani dan majalisar dokokin kasar brazil mai ra'ayin riƙau jair bolsonaro ya lashe zaben shugaban kasar brazil da aka yi To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da Mr. Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Rob McLean Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda za a iya kawo ƙarshen rigimar da akan yi tsakanin 'yan shi'a da hukumomin Najeriya wanda kan kai ga rasa rayuka kusan kullum aka samu wannan matsala. Sai Allah ya kai mu.